الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul araf muna kuma kan aya ta 100 daidai yau 24 ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1440 na

bayan na tashi daga nan na koma gida sai na samu wani mutum da yaro maras lafiya a kofar gidana suna jirana to yaron ba shi da lafiya duk mutumin da ya kalli yaron inda yana da sauran wani imani ya kamata ya taimaka wa yaron domin muna samu ma cewa wata mata ta cire wani abu ne dai wasu abin da ta bashi ko naira dari ne ko naira dubu ne ban sani ba saboda tausayi don yara sun taru suna kallon yaro da yamma kenan haka na koma na ce masa daga ina malin wannan sakacin sai ce mun ai <clears throat> wai sun dade suna abubuwa na ce masa yanzu daga ina yake daga asibiti na ce ka ɗauko wannan yaron daga asibiti idan ka cire shi daga asibiti ina za ka kai shi kai ba likita ba ba ko likita ne dole ya bar shi a asibiti don yaron gaba daya kumbura yana neman kamar zai fashe kuma yaro ne kankani bai wuce shekara biyar ko shida na gaba yi wannan yaron ya kumbura gaba daya na ce ka nemo mai keke na fef ka ɗauke shi ku koma asibiti sai mu je asibiti mu san abin da za a yi ya tafi sai na sa aka kira shi na ce kai ya zo ya shiga mota mu dawo da shi asibiti muka ɗauko shi a mota aka dawo aka buɗe honda kana na ina yake mutum ka kira shi mana ya zai tafi ai ba bayani kawai zan yi a cewa ne ya tsaya muka ɗauke shi a mota muka dawo da shi akan hidimarsa dai a nan lokacin shan ruwa ya ritsa mutane wanda ba a sha ruwan ba ma a gidan su bayan an gama shan ruwa dai aka yi duyar da aka yi aka buɗe holdansa aka buɗe masu holda aka ba shi gado kana dai ji na ko? to da aka buɗe aka ba shi holda aka yi komai a tunanin mutum da mu muka dawa da shi asibiti za mu samu iman da welfare na asibiti za mu yi magana da duyar da za a yi a san yadda za a ce toron yaron bayan mun tafi sai ce ma likita shi fa ba yana son a zaunar da shi a asibiti ba ne bayan mun tafi kenan shi abin da yake so shi ne a rubuta masa takardar neman taimako zai tafi neman taimako to mu da muka ɗauko shi muka kawo shi kuma muke da tunanin za mu ba mu zamu za mu kuma neman mutanen da duk za a yi masa aiki sai ya ce shi taimako takardar taimako yake son a bashi ba wata bane ne ba don fara ce ya shirya wannan ba mu gaya mu gaskiya suka suka da shi suka ce za su riƙe yaro ya ce shi sai dai a rubuta masa takarda kawai ta neman taimako a bashi daga asibiti yana neman taimako ya tafi gari ah, to mu kuma da muka kawo shi mun yi magana malam har an samu wasu da suke cewa za su taimaka ya koma su fashilin suka ce ba su da rekod shi sai in yana da rekod ne sannan za su iya rubuta takarda su bashi ta neman taimako nan suka ce ya haƙura tun da an kawo shi nan tun da an kawo shi aini na sa aka kawo shi asibiti to ya haƙura ya ga abin da za a ya ce shi kawai takarda yake so wadda za a ba shi ta ya je ya nemi kudi a kan cutar yaron kenan kana ji na mana to muka gama wannan suka ce ba za su ba shi takarda ba sai dai bari da safen nan ya sake dawa ya zo ya same su ya ce to a ba shi takardar zai tafi neman taimako dokta din ba ta ba shi ba ba ba shi takardar ba kuma yanzu wannan ciwon kusan shekara guda ka gane to yanzu mu da muka kawo shi bukatarsa shi ne mu ba shi kudi don ni da ya maje cewa yake yana son taimako kaga a tunaninsa kudi zan dauka in ba shi na ce masa ni ba zan ba ka kudi ba amma a koma asibiti yau abin da ya yi a asibiti sai musan abin da za yi to a wannan da ba a ba shi takardar ba ya ɗauki yaron ya tafi da shi to kai yanzu da ka zo a kan mai ka zo a fahimtar ka ne ko abin da ya aiko ka da shi me ya aiko ka da shi kai ya za a sama masa lafiya ka ji da yadda muka da shi ko kana son yanzu in kira maka likitan da ya ba shi gado barin gaya maka wani abu na farko ya zo wajen kusan wata tara nan baya da ya zo aka ba shi takarda aka ba shi gado sai ya ce sai dai a rubuta masu takarda sai aka rubuta masu takarda ya cika fom na cewa asibiti ba ruwansa da shi akwai irin wannan mai sunan fom din nama ko? lama wani fom ne lama wanda in ka cika shi to kai da marar lafiyanka kuma ya cika fom din ya ɗauki yaron ya tafi yanzu albarkacinmu ne ya sa likitocin duk sun ce sun janye hannunsu ai albarkacinmu ne da muka dawo da shi muka ci a karbe shi aka yadda aka karba kuma mu ma da muka karbe shi kwana ɗaya da safi ga abin da ya mana yanzu dai ka fahimci implication din mana a saurara a saurara ya ba da namban waya da farko namban waya in mun kira in yamuri ne yake ɗauka alama ta biyu kenan ta uku daga karshe namban da yake kan holder ɗin da aka bayar in mun kira an kashe namban waya, kuma mu muka kawo shi asibitin wani irin taimako yake son mu masa a rana ɗaya za mu jira ciwon yaron mun kawo shi asibiti ina ma nuhu yana nan wallahi an samu mutumin da zai taimaka masa da ya bar yaron ajiyan an samu mutumin zai ba da kudin ya ɗauki yaron ya gudu da shi wai shi abinda yake so mu cire kudi mu ba shi ba wai a ba ma yaron jinya ba wannan ita ce gaskiyar magana ba tunda aini na kin ba da kudin wallahi malam wallahi saboda sanin wannan ai mu ai bayan muka saba shiga wannan matsalar ba ku saurara bayan muka fara shiga matsalar ba wallahi na kirga dubu goma zan bashi sai na ce kai ba zan bashi ba a koma asibiti da shi domin zan iya bashi dubu goma ya gaba wallahi tallahi malam dubu goma na kirga ta aljihu na ce zan bashi na ce kai ba zan bayar ba gara mu dawo da asibiti idan muka zo sun rubuta magani na sai magani da dubu goma saboda yadda na ga yaron yanzu malam buɗe foton kowa ya ga yaron ya ga yadda yaron yake ka buɗe foton mutane su gani to ka ɓace masa yaro kai ka haife shi a ah, ina zuwa mana malam ka ga yaron yadda yake ka dubi yaron wane ne ba zai ji tausayin wannan yaron ba yanzu ko an ce ma ka ɗauki wannan yaron kamar asibiti da shi za ka ɗauka ka duba fa ka dubi yaron faga gani ma ka ɗauka ku wallahi jiya musa shi a mota yaron mun rasa yadda za mu matse cikinsa ya shiga mota haka muka tura sit muka ɗauko shi muka bayan mun tashi daga karatu wannan abin ya faru aminiya kuke tambaya na ɗansa ne kawai ni ɗan gidanmu ne ne shi ɗan kusa ne kuna ta tambaya na ɗansa ne na san shi ne ni ba ban san shi ba ban taɓa ganin mutumin ba ina son ku gane malam kai ba hizba ba ne wallahi a saurara a saurara na tabbata kai tausayi ne ya sa kai tausayi ne yasa ka dauko kuma ka ce makwabcinka ne ya ce yana burundi yawwa ya ce yana wajen burundi to amma ni abin da ya bani mamaki shine ta yaya zai zo guna ni in dauko shi ai ya san in nemi alfarma a asibiti nan za a iya masa ya sani to dan me zan ce a dawo da shi asibiti in hana mutum ya sha ruwa ya kai azumi in ce sai an yi admitin ɗin yaron kuma sai da aka yi kawai likita ya zo ya duba babu magani sai ya ce ma likita bayan mun tafi ba muna furta mu fayi bayan mun tafi sai zo ce ma likita ya ce shi fa ba so yake zauna a nan ba kawai a rubuta masu takardar neman taimako ita mitu wato tun da kudin da zamu bayar na jinyar yaro ba zai shiga aljihunsa ba ina ganin shi ne da kudin aljihunsa za su shiga to da zai yadda domin ai a gida na gaya maka na kirga kudi kamar zan bashi na ce kai na sani kuma na sun gaya muku wallahi mun ba mu wata mai irin wannan maras irin wannan ba mu ga marar lafiya ba mun ba da kuɗi ta je ta gina daki da shi akwai wanda na sai jini leda wajen hudu mutane ba su san mai muke ciki ba wajen leda hudu na saya na ba da wallahi wa shigari da muka zo sai aka ce ai mutumin dan iska ne ko mata ba bai da shi kuma ya ce matarsa ne take na nakuda jini ake nema in ba ka ba za ta mutu ya shiga gida na zauna na shiru na ce yanzu wannan idan ta mutu ni ban bada ina da kudi ban bayar ba me zai faru kudi na dubu ɗari ne ban da kokobo a kansu wallahi billahi haka na cire na bada su ko zizin ko ban tafi da shi gida na ba kuma wallahi ɗan iska ne mutum dubu ɗari wallahi ma ko kwabo wallahi ina gaya muku tsakanina da Allah in ban da dalili ba zan faɗi wannan magana ba ko kwabo ban kwana da shi ba haka na bashi dubu ɗarin don jinyar matarsa bayan kwana biyu ya zo ya wuce sai na ce ma wani wanda muke zo na ce kai wannan mutum ya kamata da allah a tambaye shi na batun jikin matarsa sai ce wani matarsa na ce wasa ka san shi ne na ce ma makwabcinsu ne na ce ku ne ce muke na ce matarsa tana kwanci asibiti ana neman kudi ya ce dan iska ne ko mata bai da shi ni ban ci ba ban ciyar da iyalena ba ina tunanin a tsamo ranta ashe damfara ta aka da wannan shi ne malam abinda muke ciki kyau sau da ka direct kawai gida na tafi nan gurin akwai kwamishina akwai alaji mai naira amma ba a zuwa gurinsa wani ya kafin imanin in ji <laughs> wani ya karye ya karye dubu saba'in yake bukata shi ma ya zo amma shi ga kafar ga kariyar ga komai mun je kuma gaskiya ne na ba da kudin an gyara kafar yanzu yana nan yana yawansa wani yana nan kafar an yi an yi a yanke ta nan muka kawo shi aka yanke ta shi ma dubu saba'in ya ce yanzu haka yana jina ya koma kan sana'arsa yana na yana zaune to amma kaga yadda ake mana wato don ma za ka taimaka shi kenan sai a shigo maka da damfara da karya har yaushe jama'a har yaushe yanzu wannan yaron ka kalle shi to yanzu kai ɗan yi zuba tun da ka zo ya za ka yi da shi mai za ka mana a kai tun da ya ɗauki yaron ya gudu mun buɗe wanda ina ma nuhu ina nuhu yake an buɗe holder jiya da daddare yau da safe da daddaren bayan an kwakwanta haka kamar haka ya suri yaron ya fita da shi ya ɗauki yaron suka tafi yanzu da safe ya dawo ka dubi wannan yaron mana ya baro shi a gida da safe ya dawo yanzu ya zo ya samu likita likitar ɗazu muna magana da ita don na dawo wajen kusan sha biyu kusan karfe ɗaya ina nan asibitin saboda na zo in kalli yaron sai na zo na samu an ɗauki yaron ko shi ban samu ba ya ce wai kawai idan likita ba su ba shi takarda ba ta neman taimako to kawai shi kenan da daddare ɓarauki yaron ya tafi kuma da rasar kunya da safe sai ya dawo ya zai ce waɗanda suka kawo shi asibiti mu kenan waɗanda suka kawo shi asibiti shi yanzu takarda yake son a bashi shi ba admitin yake son a bashi ba wannan yaron yanzu ka kai shi gida ka zauna da shi to ga wanda muka sa ya taɓa wani wallahi billahi ya ce mun ruwan zafi zai sha aka ya sha na ana shi ya ci abinci bai zauna ya yi buɗe bakin ba sai da aka gama wannan abu sai ka gaya mana abin da kai za ka mana yanzu tunda ya turo ka ga wata zungura ne saka da kome rubuta ni ba zan iya karatun ba me yake son ai kuma abin da zan kira shi kuma kira shi zai zo yanzu shi da kuma a'a ai bai da amfani malam a saurara ma a saurara a saurara a saurara sunansa sunansa ibrahim sani ibrahim sunan yaron marar lafiyar sannan anguwar da suke zane barun da kwatas a nan ne yake sunan shi mutumin da yake yawo da hankalinmu a kan jinyar ɗansa mubarak ibrahim sunansa mubarak ibrahim don shi yake yawo da hankalinmu don da yanzu likita ya san mai yake ciki da gajiya zuwa yanzu da an san mai ake ciki amma ya ɗauki yaron ya tafi da shi yawa to kaje sunansa sani to kaga sunansa ya nuna mana damfara yake son yi yawa a saurara a saurara mun dai baku labari mun ba ku labari ba abinda za ka yi sai surutu kama na shiru yawa duk surutu ne kawai kuma na shiru ya isa haka kai dan hizba da aka turo ka da wannan zungurerin application watakila ma ba shi ya rubuta ba ko? ko ba haka ba amma anan ya fito da sunansa sosai don ya ce sani ibrahim ba mubarak sani ibrahim hospital number shine 357624 to amma me yasa ya dauki yaro yanzu mu tara masa kudi kenan yaron ya mutu shi kuma ya kashe kudinsa ai ba shi zai ba ka kira mana za mu ci gaba da za um, kai ɗan hizba ka ka nemo shi duyar da za a yi ka gane ai yanzu tukunna matsalar shi ne ya yi ma asibiti laifiyar sau biyu domin na farko ya ɗauki yaron muka zo muka sa baki aka dawo da shi yanzu ya sake dauke shi ba sallama farko kuma ni da na turo shi kam a inda ya dauki yaron ma kamata ya koma ya ce min malam gaskiya zan dauki yaron nan ku koya za a yi ba gane yawa amma ni na tabbata in har yaron nan ya mutu to zai dauki nauyin kisan kai a wajen Allah zai dauki nauyin kisan kai a wajen Allah domin an zo gabar da duk za a nema masa lafiya yaron ya ƙi ba mu haɗin kai ne tunda ba wanda ya shawara da shi ya ɗauki yaron ya gudu na? oh so za mu ci gaba wani tambaya ta ita ce ni ne na na sha azumi uku shin zan fara biya tun ran sallah ne ko kuma a'a ba ranar sallah za ranar sallah ba azumi sai ka bari sai washe gari sai ka fara ramuwar amma ranar sallah rana ne ta ci yau mu'akilin ne wa shirbin inji annabi annabi ya ce ranar ci ne kuma ranar sha wani ce allah ya kara wa malam wato basira malam ina da tambaya kamar haka mijina suka sami matsala da matarsa a eh su biyu ne kenan ai ai ba sai ka saki tambayar mu ba inda suka samu matsala da matarsa suka samu wato matsala har tsawon shekara biyu da 'yan kai kafin suka samu sulhu shin sakin wato shin malam akwai aure a tsakaninsu ko sai an sake daura aure sannan shin ya halatta su yi hiv text kafin ya take ta ta wannan da ya duka ke ba abin da ya shafe ki a ciki ni na ganin haka mai shafe ta a ciki tun da babijin da ya tambaye mu ba ba kuma wacce aka suke ta tambaye mu ba mai hankinta a ciki na tambaya mu gaya mu mu gaskiya a kai kowa ya shuru na ce kowa ya shuru ko? ba ka ba zan dawo soja-soja <laughs> so ga ina ga kamar damuwar ta ce cewa akwai auren ma tukunna tunda an samu shekara biyu to irin wannan matsalar shi yasa na ce muku ba na amsa tambaya sai ga mai tambayar sai ga wacce ake tambaya a kanta sai ga wanda ake tambaya don shi su tattaru dukkan su uku sai su zo ta maimaita abin da ta faɗa sai mu tambayi mijin ya aka Wanda shi ne muna son mai adalci amma yanzu ba za mu faɗi wata magana ba kawai ita ta ɗauki gefe guda ta yi abin da take so a kawo rikici a cikin gida mu ba ma irin wannan sai ke haƙuri hajiya yawa in kina so sai dai a hada dukkan ku guri daya sannan sai ki wannan magana na fata an fahimta wannan adalci muke so mu yi yawa tambaya ta biyu tace malam ina ina hukuncin mijin da Allah ya dauki rayuwarsa alhali ya sadu da matarsa cikin dare kafin kuma kafin kafin wato kafin kuma saduwar kafin kafin sallar asuba ya rasu ma'ana ya rasu da janaba bai samu yayi wanka ba to duk akan mijin nasu kenan saboda can ayi ta yi maganar ko yanzu kuma anan ya mutu ma da asuba kuma an yi sa to duk akan mijin ha ah, ya kamata ko ina fata dai kun fahimci yin magana tunda a can yau tambayar shi rubutun duk na mutum ɗaya ne tambaya ta ɗaya da ta biyu ga lambatu so a can sun samu sabanin shekara biyu har kuma an samu an yi sulhu to amma ya ake ciki to amma kuma ina hukuncin mijin da ya sadu da matarsa sai ya mutu kafin sallar asuba so bai yi wankan janaba mai za yi to ita wannan tambayar da take bata da alaka da kowa za mu amsa ta za mu ba da amsa a kan mutumin da ya samu janaba da daddare ya sadu da matarsa bai yi wanka ba sai kuma rai ya halinsa wannan zai iya yiwa tunda Allah ba abin da bai iya yawa zai iya yiwa ita ma ta kan ita ma a sadu da ita kafin gari ya waye ta mutu duk zai iya yi yiwa so mai musulunci ya tanada in an zo mata wanka ko in an zo masa wanka ina ganin abin da take nema kenan ta sani wankan janaba taklifi ne na wanda yake da janaba wankan gawa taklifi ne na al'ummar masu gawa na fata ku fahimci bambancin abin wancan wankan nasa ne na kansa wanda wajibinsa ne wannan kuma idan ka mutu a maka wanka haƙƙin al'ummar musulmai ne da waɗanda suke jibintar al'amarinka ba haƙƙinka ba ne saboda kai baka da magana a kansa to idan biyun nan suka haɗu ya za a yi abinda ake yi shine malamai sun tafi akan cewa haƙƙin sanasa tun da ya mutu ya saraya domin ba wani wanda zai dawa ya ce masa ya sallah saboda haƙƙin sallah ya ƙare a kansa ba wanda kuma zai zo ya ce masa ya azumi haƙƙin azumi ya ƙare a kansa to yanzu haƙƙin al'ummar musulmai ne da kuma magadansa su yi masa wanka ke sa zuma da suka ce an masa wankan gawa ya wadatar ba sai an masa wankan janabar saboda sifar dama duka ɗaya ne ma kawai niyya ce take bambanta shi kuma yanzu ba yadda za a yi niyya don ba halin yin niyya ko akwai babu amma niyyar da musulmai suka yi suka masa wanka da siffar wankan ya wadatar da wancan wanka ɗin da yake nasa na janaba wanda ya same shi kafin mutuwa wannan saboda yake babu rigima akai kuma haƙƙi ne na mamaci mun amsa amma na rigimar mijinsu yanzu wannan akwai bukatar sai an yi mai sai an haɗu eh, wannan sai an haɗu wannan ce mala assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa Allah ya ƙara mana lafiya da rayuwa mai albarka amin malam dan Allah tambaya na shine menene hukuncin insurance a addini na motocin gida na motoci gida da kuma lafiya daga ƙarshe malam in allah ya taya ni da addu'a allah ya bani ikon ƙarasa gidana kuma ga aure a gabana Allah ya bani yadda zan yi amin Allah ba ka yadda za ka to maganar inshora malamai suna da magana akan inshora abinda musulunci suke kiransa atta amin, wato inshora ta gida ko ta rai ko ta lafiya ko ta mota ko ma dai wacce ce shi musulunci abinda ya kalla akwai garari a ciki akwai cin kudin wasu a ciki babu dalili wannan ya sa musulunci bai karbi inshora duk abinda ya shafi garar ko jiya na yi magana a kan cinikin garar ta yadda dukiya za ta fita ita wannan baya halatta saboda kuma akwai kudade da za su iya sabuwanta misali a mota idan an yi inshoranta ta je ta accident mai ake yi za ka ɗauki abin ne ka kai ma kamfanin da ka yi inshora ya biya ka ko ayya ya ake ko ba wanda ya san yadda ake fasantar da ake bayarwa ba kudin motar ba nawa za ka zuba kafin a baka fasantar kowa ga kawai suke ba da kyauta saboda kayi asara kamar yadda ɗaiɗaikun mutane suke zuwa su jajanta in an ma gobara wannan ya ɗauki dubu biyu ya baka wani ya ɗauki turmin shadda ya baka saboda kayan ka sun kone irin wannan taimakon suke yi ko kuma dai a sai an ba su wani abu to kaga kenan ba taimako ne na Allah da annabi ba taimakon Allah da annabi ba to wannan kudin da ka sa kai rijista da su idan kuma motar ka ta tsira har abada ba ta accident ba ya za a yi da kudin to caca kenan yanzu ka zuba kana tsammani wani malamai suka ce baya halatta na ɗaya kenan na biyu suka ce ba a sai da asara domin allah shi yake kawo asara mu ba dama ka sayar ma wani mutum asara shi allah shi yake jarraba ɗan adam ya ɗora masa asara to don me za ka sayar da asarar da kai Dalibai suka ce wannan shi ma bai halatta ba sannan na uku suka ce tun da ba za a dawo da kuɗi ba ya nuna wata hanya ce wasu mutane suka bude dan amfanin kansu da sun tabbata kullum asara za su rinka yi da ba su buɗe kofar ba duk kuɗin da suka zuba ba zai dawo ba to da ba za su yi ba ganin cewa za su ciri ba shi yasa suka yi sannan kuma na hudu suka ce idan sun tabbata za su ciri ba to hanya ce ta yaudara a samu kudi ba hanya ce wacce Allah ya halitta ta na ba fahimta sau da aka suka ce inshora baya halatta na lafiya da na wane ne da na wane ne duka bai halatta a wajen musulunci shi bai yadda da su ba sai dai a tsarin ku na duniya wannan kuma inda duniya ce in ta bushe za ku batta sai ku koma gurin mai duniyar ko? yauwa Malam karanta mana mun ci lokaci gaskiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها tabaraka wa ta'ala yace awalam yahdi lil ladina yarisuna al ard shin bai bayyana ba ga waɗanda suka gaji ƙasa wato min badi ha bayan mutanen da suke mulkin ta sun bar gurin ya yace waɗancan da suka yi zunubi zunubi yasa wato aka halakar da su Allah ya ce in mun ga dama kuma sai mu same ku da irin naku zunubin ubangiji tabaraka wata ala ya ce mun yimke zukatansu sai suka zamanto ba sa ji gaggashin wannan mun yi ta maganganu a kan jan hankali wa mutanen da suka hau mulki kuma mun ba da maganganu da matakan kafa gwamnati domin ta zamanto ɗorarriya kuma bisa tafarkin da ya kamata wanda mai jan gwamnatin ba zai yi na dama ba waɗanda ake jansu kuma wura shi na dama mun faɗi waɗannan al'amura da dama har mun zo inda muke maganar yadda kudade ya kamata su shigo ma gwamnati kafar samun kudi domin gwamnati ba ta tafiya sai da kudi hakanan ko kai rayuwar gidanka ba za ta tafi ba sai da kudi rayuwar ka kai karan kanka ba ta iya tafiya dole sai da kudi mun faɗi yadda gwamnati ya kamata ta samar da kudi da kuma abubuwan da bai kamata ba to wannan duka mun yi magana nan mun zo muna magana ne akan masarifu baitul mal inda ya kamata baitul mal wato ta kashe kudade bayan an tara su kuma mun faɗi cewa hanyoyin da gwamnati za ta kashe kudade suna da yawa sannan nau'o'insu suna da yawa a mafirin jayar lokaci mun ce galibi ma za ka ga cewa kudin da ke cikin baitul mal nauyin da ke kan kudin ya fi ƙarfin kudin nauyin saboda nauyin ko kamar kudin ba za su iya biyan bukatar al'ummar da ake mulkansu ba to sai muka faɗi wasu abubuwa na cewa idan an samu wannan to sai ya zamanto cewa za a kalli mafi buƙatar buƙatuwa sai a fara da ita saboda cikin ayyuka da za a yi ma al'umma ayyukan hawa-hawa suke akwai wanda al'ummar ta fi buƙatuwa da shi jamin ba da misali akan lafiya da kuma ilimi wasu suka ce ilimi shi ya kamata a bashi muka kawo lafiya ko muka kalla yanzu irin abin da wannan ya faru da wannan wannan yaron yanzu da aka zuna hoton shi anan ai kaga wannan yana buƙatar taimakon gaggawa da neman abin da za a yi kuma kun ga wannan abin fa wannan abin yanzu da aka nuna ya wuce wata tara uban yaron nan yana zaune wannan ta yadda za ka gane cewa wannan mutumin ba a san wani irin tunani yake da shi ba kuma yanzu muka zo muka ɗauko shi muka kawo shi kuma yanzu ya ɗauki yaron kuma ya tafi da shi kuma yanzu ya biyo mu da takarda wai a nemi kudi a kai masa na ganin ma kamar an raina hankalin mutane ta yaya za mu kawo yaro mu haɗa likita mu buɗe masa holda mu yi komai mu roƙa a karɓe shi to ai sai ka zura idanu ka game zami ko amma mala ya je har kuka yi akan yaron saboda yadda ya kalli yaron wallahi zubar da hawaye yake saboda yaron amma kuma abin takeici da safe na dawo don in zo mu ga mai rami ya ban labari ai ya ɗauki ɗan ya tafi da shi kuma ya ce ma likita shi ba zai zauna a nan ba don haka sai dai a rubuta takarda ta neman taimako ya tafi to so kenan lafiya tana da mai muhimmancin da ya kamata gwamnati ta kalli al'amura wannan shine a shay na biyu infaqul amwal ala al-fuqara jam'ul amwal min al wata wa tarudduha ala al wato hanya ta biyu da gwamnati ya kamata ta kula shine matsalolin talakawa matsaloli na talakawa mutanen ƙasa matalauta ko ɓangaren da yake da talauci sannan samar da gidajen marayu waɗanda iyayensu suka mutu ba yadda za a ciyar da su wanda matansu ma da suka mutu suka bari suna buƙatar taimako waɗannan ɓangarorin idan an ce ciyar da dukiya a kan fakirai shine a sama musu abubuwa da zai kwaranye musu bukatunsu misali yanzu irin asibiti ya kamata a zuba gwamnati ta zuba kuni. a wannan guri duk mutumin da rashin lafiya ya taba shi to zai iya zuwa ya zo ya samu magani kyauta a masa jinya kyauta kaga wannan ko gwamnati suna buƙatar kuɗi mai yawa domin likitan da za ta ajiye a gurin da magungunan da za ta sa da kayan aiki da za ta sa yana buƙatar kuɗi ba ɗan kaɗan ba sannan kuma shi likita ba zai yi aiki kyauta ba dole shi masu an biya shi saboda yana da iyali yana da nasa buƙatu wanda za a masa so saboda haka shi fuka haku suka ce irin wannan bangaren idan gwamnati ta sa kudi ta daina damuwa da tana samun raibano a gurin ta daina sa idanu kan abin da za a bayar misali yanzu ana sa a zo a ce za a yi teks za a gwada wane ne za a gwada wane ne sai an biya ko duka wannan gwamnati kada ta kula da abin da wai a gurin yake samarwa ta ɗauka maranta cewa in bai samar da kuɗi ba za ta yi watsi da gudun kuma kusan kamar abin da yake faruwa kenan a yanzu saboda yanzu aka samu yanzu da asibiti da nnpc wanne aka fi kula da shi to kaga kenan gwamnati ta yi wauta kuma hankalinta bai hango abin da ake bukatar yin hanga ba kuma mahangarta da malaman addini ko malaman shari'ar musulunci mahangar ta sha bamban domin mahangar musulunci shi yana cewa asibiti kar a kula da abin da yake samarwa na rabano amma abin da ya kamata gwamnati ta kula da shi shine ta kula da cewa asibiti ya samar da lafiyar al'umma kudin da aka kashe komin yawansa inda ya samar da lafiyar al'umma to ya biya bukata wannan shine abin da ake so kunga kuma kusan ba kamar haka ake tafiya ba ko Su haka kuma suka kalli bangaren ilimi suka ce shi ma ba a kula da rabanon da yake samarwa saboda hasali waɗanda suke zuwa su yi karatu ba kudin suke da shi ba idan ka ce kudi kake son ya samar maka ma'aikatar ilimi ana son ta tara rabano an gane ta samar da kudi ma gwamnati kudin shiga to kaga kenan suwa za a ca za su samar da kudin shiga ɗalibai kuma ba su da shi ko kuma iyayensu za a matsa masu samar da kudi wanda bukatar shi ne kada gwamnati ta kula da abin da wannan gurin yake dan samarwa na haraji kada ta kula da wannan sai ta kula hankalinta ya koma cewa kudin da ta kashe a gurin an samu masu ilimi a ƙasa idan an samu masu ilimi a ƙasa to ba a bukatar a matsaya ana lissafin mun kashe kaza mun kashe kaza domin bukatar tabiya saboda ilimi shine gol, zinariya wanda kuma dukkan mutanen da aka ba su ilimin nan za su iya samar da kudi a nan gaba dukkan mutumin da aka samar masa da lafiya zai iya samar da kuɗi a nan gaba amma idan al'ummar ka ta zama ba ta da lafiya kuma ba ta da ilimi to ƙasa ta mutu wannan shi yasa musulunci ya kalli wannan bangaren yace ba a kula da abin da yake samarwa amma yana kula da sakamakon abin da aka kashe ya samar da sakamakon ban sani ba ko kun fahimci maganar to wannan shi yasa aka ce infaqul amwal wato ciyar da dukiya akan fakirai da miskinai da marayu da ma'abota bukata za a ciyar da wannan dukiyar a kansu saboda ai galibi ma waɗanda kake ganin su sun sha wahala sun rasa yadda za su da rashin lafiya a yawanci talakawa ne saboda ɗan ƙanƙanin ciwo ba zai zo maka asibitin ba domin yana tunanin 'yan kuɗin da zai zo ya kashe ba za su yi komai ba ba shi da su Sau da haka shi wannan yake sa kaga mutum ya ratse ya samu kawai mai kwandon magani a bakin titi wanda shi ma bai iya likitancin ba bai san komai ba sai ya ce masa tun yau wajen wata biyu kenan wannan gurin yake mun ciwo shi kuma sai ya dauki maganin da bai san kansa bai ya zama masa guba ya dauka ya bashi ya karbi naira ɗarin sai ya tafi da duk gwamnati ta tsaya da abin da musulunci ya ba da shawara akan bangaren kiwon lafiya da kome zai da magani a bakin titi ba za a samu don waye zai saya yanzu dai kowa ya fahimci cewa gatar da musulunci ya masa don ya samu lafiya ta ma wuce gatar da gwamnati take yi masa a yanzu inda gwamnati za ta dawo ta yi biyayya ga tsarin Allah ga tsarin shari'a yadda malamai suka bayyana yadda ya kamata a kula da wannan gurin to da kun san da abin ya wuce yadda ake ko to sannan bangare na uku wanda ake son kuma dukiya ta shiga shi mai bangaren ma'aikatar gona wanda ita kuma don samar da abinci saboda idan al'ummarka ta zama jahila al'ummarka ta zama marar lafiya kuma ta zama ba ta da abinci to tun zama bayi a duniya ko kun fahimci mene ne to waɗannan ɓangarori guda uku su ne malaman musulunci haru suka ce nan ya kamata dukiyar gwamnati tafi tafiya ta tafi a gurin domin idan ta tafi za a samu 'yan ƙasa lafiyayyu za a samu 'yan ƙasa masu ilimi za a samu 'yan ƙasa masu abinci to me ya rage mutane me ya rage ai shi kenan komai ya yi sauran dukkan wasu ma'aikatu to za su yi ƙoƙarin tafiya a bisa daidai domin an samu ƙosassun mutane lafiyayyu masana wannan shine abin da ake bukata shi yasa a namba ta biyu aka ce ciyar da wannan dukiya na bai malin gwamnati a kan waɗannan bangarori su da ya kamata saboda an wajabta ma gwamnati idan an rasa waɗannan an wajabta ma masu kuɗi da 'yan kasuwa da ma'aikata da dukkan wasu kowa a dora masa haraji don waɗannan gudun su yi ƙarfi na jin kuma ba za ku ce an zalimce ku ba inda za a yi da gaske ko ba haka ba inda waɗannan gurare guda ukun za su samu abin da ya kamata to ma idan wannan sai in gwamnati ta rasa yadda za ta yi ballantana ai ba a rasa yadda za a yi ba kudin da ake samu a ƙasa ya kai ya rike waɗannan guraren su guri ukun nan kadai a samar da su watakila wani zai maganar wutan lantarki hoton lantarki bayan ka farfado ne kake tunata domin yanzu in an kawo ka asibiti ba maganar wutar lantarki kake ko ita kake magana yau amma a gefe guda dukkan abin da zai inganta harajin gwamnati ta mai da hankali da shi saboda a ne rayuwar al'umma ɗin shi yasa kaji ana cewa a koma ga mawadata domin a karɓo zakka a gurinsu kuma a mai da ita ga fakirai abu na uku ta ta'minur rawatibul muwazzifina fa yajibu ala baitil malil muslimina a tabiu lid-dawla an yu'ammina rawatibul muwazzifina yace samun amintuwa da tabbaci da garanti na rawatibul muwazzifin salarin ma'aikata shi ma dole a samu hanyar da domin idan ba a samu ingantacciyar hanyar biyan albashin ma'aikata ba to ko ka zo asibiti ba za ka samu likita ba matsala kenan za ta faru kuma ko ka je ma'aikatar gona ba za ka samu ma'aikata kuma in ka tafi makaranta ba za ka samu masu koyarwa ba saboda haka wancan bangaren in an kosar da shi to bangare na biyu kuma shi ne bangaren da gwamnati ya kamata ta kula da shi domin inganta albashin ma'aikata saboda su tsaya su yi wannan aikin kuma watakila wani wanda baya aiki zai iya tambaya ya ce to shi kuma mai amfanin abin nan dukiyar ƙasa da zai ce ai an maka asibiti kuma in ka zo za a baka in kuma baka yi rashin lafiya ba Allah ya kiyaye ka to kenan wani dan uwanka zai amfana sannan kuma in ka ki yin karatu to wani naka zai karatu wanda kuma zai koyar dole a biya shi wanda zai tsayaye aiki a likitance dole a biya shi wanda zai tsayaye abun abin a ma'aikatar gona dole a biya shi saboda idan ba haka ba waɗannan gidaje guda uku lalacewa za su so idan suka lalace kuma abinda zai samu al'umma shine marasa lafiya a ƙasar jahilai an gane sannan kuma marasa abinci wanda kuma dama ai duk matsala ta ƙare a wannan gurin ko kana da lafiya in ka zama jahili matsala ce haka ne ko ka ci abinci ka ƙoshi in ba ka da ilimi to kuma za ka yi wa mutane wautar da ba ita ke nan to dole ne a ce an samar da waɗanda to a wajen raba albashi ibnu taimiyya ya yi magana a cikin siyasatu shari'a ya ce yaya za a yi da albashin ma'aikaci ko ma'aikata dukkansu za a mai da su labul ɗaya sawa ko kuma daban-daban ya ce yana kan gwamnatin musulunci ta kalli muhimmancin aikin wato nauyin da yake kan ma'aikacinta shi anan ya gina nauyin da yake kanka in an zo an ganka cewa kana da mata kana da iyaye kuma kai ne mai daukar nauyinsu to sai musulunci ya kara maka albashi amma don kana likita kana zoge baka ciyar da kowa to kar a baka albashi mai nauyi shi ba daidai bane a gurin sa saboda ana son al'ummar da take karkashin ka ya zamanto kai ne kake daukar nauyi to sai a kula da nauyinka ku kaga wannan tsarin na ibnu taymiya ba zai yi ma wasu dadi ba saboda yanzu an samu yan kaka gida akan albashi a Najeriya ko ba samu ba na waɗanda kun yi makaranta tare da su jami'a ɗaya kuka yi kasuwa ɗaya kuke zuwa amma ba yadda ka iya da su kuma likitoci ina jin suna cikin yan kan gaba gaba wajen kwasar kudin ƙasar nan in mun zo dai a mana allura koya dai za Allah kuma ma ya sauke sai mun zo a allura eh an gane amma a wajen musulunci ilminsu ya fi na kowa muhimmanci ina jin kuma wannan aka samu ta wannan gabar sai suka yi shigan buntu sai gwamnati ma ta yarda da su saboda musulunci ya bawa wa su muhimmanci ilimin addini ne kaɗai yake gaba da nasu a wajen musulunci ko da dai wani likita bare su haka ba ya kamata a ce shi ne champion ko kan gaba can kama dai ilimin addini su malaman musulunci sun ce shi ne kan gaba saboda duk wani ilimi da yake da alaka da alkur'ani yafi kowane irin ilimi daraja sai ku yaƙuri likita don nina wa ɓangaren kawai nake magana <laughs> ko yawa amma a wajen muhimmanci shi kan zama da bin musulunci yana sauraron likita domin akwai fatawoyi da baya iya yin su sai malamin likita sai likita ya bada bayani an gane shi yasa imamu shafi'i yayi magana yake cewa musulmai kun yi watsi da wani bangare bangaren da ya fi komai muhimmanci a rayuwa shine ilmin likita ya yi rubutu da yawa akan wannan saboda muhimmancin likita wannan yasa ina ganin tushe ya taso tun daga farko shi yasa ko a wajen albashi suka fi ina jin dai kamar sun fi kowa ko na eh, ba san muku wannan tulolin da kuke a oh, shari sun fi su sun fi likita to kaga su kan ma judiciary watakila da duk za mu zaman tokosassu da ga lafiya ga komai wanda rikici ne zai sa a jagunsu ba dama rikici ne sa ake zuwa ba ka je ka kotu a rikici ne kayan wa za ka taba kana koshe kana yunwa kana ba ka da yunwa ga ilimi ga komai ba ya ta huta ba shi sa a lokacin umar alkalai ma suka rasa abin da rashi ba a ma shari'ar ba a ma shari'ar saboda kowa ma ya huta saboda babu zina babu sata babu da abin da ka sani to me dama ba shi ba ne to yanzu an ce su ma sun fi likitoci albashi to su waye suka fi kowa rashin albashi a kasan nan da gaske kuke yi malaman makaranta su suka fi kowa rashin albashi to amma mai shari'a wa ya koya masa to likita ba to amma ya aka yi aka mai da su baya wanda ya nuna rabon albashi ba adalci kira kamar ba adalci a ciki ko akwai adalci ba adalci to kaga kenan daga nan za mu yi ta shan wahala tunda babu adalci to su kuma an ce akwai wasu wanda su kuma sun fi sun fi judiciary sun fi asibiti sun fi likita albashi su ne suwa yan siyasa ko yan siyasa da Allah ka bambanta in ka ce 'yan siyasa akwai farudun siyasa ba akwai kuma wanda bai san mami ba baɗan siyasa ne kuma wanda za ka samu ɗan siyasa ne amma ke ne yake bai san ma abin da ake ba shi karan kansa bai san kudin mai gidansa ba ka fito ka faɗi suwaye suka fi ɗaukan kuɗi suwaye ga faɗa sanatoci to sanatocin mai suka muku mai suke yi ka gaya mana abinda da suke waye sanata anan ku nema mana wani sanata ya zo ya kare kansa mai yasa suka jibga mu kansu kudi kuma kamar ba abinda da suke ko kudurin mali ban ji wani kuduri da ake barawa wanda zai taimaki talakan ba ko yanzu jama'a yankin nan yankin gabar maso gabar rankin arewa maso gabas ba su da sanatoci ne mai suke yi to mai suke yi yanzu ko ofis ko ofis da suke da shi da aka ce ana ba da kudin gina ofis ko babu wanda aka ce ana gina menene kuke kiransa constituency ko constituency ana gina ofis ba duk sanatocin nan ina na ku ya gina nasa ku gaya mana inda ya gina muna maganar raba kudin ƙasa ne a cikin musulunci to me kenan tayam yayi na jin ai wasu ma za su zo tayam din yayi dan mu bar wannan magana to ba za mu bari ba yawa so me ake yi idan ka duba sai ga ga ni dai ba san albashinsu ba miliyan sha uku da dubu dari biyar a watan albashin sanata ɗaya miliyan goma sha uku malam da gaske ne to yanzu a shekara na zuwa a shekara a shekara wata goma sha biyu yana da miliyan nawa miliyan uku goma sau sha biyu nawa ne ɗari da ashirin yana da miliyan ɗari da ashirin yawa miliyan ɗari da hamsin da shida albashin senata ya isa da allah ya isa ya isa yanzu kun san illar da kuke ciki kenan yanzu ashe kun san ma masu wawa shi arzikin kasar nan kuma kun san waɗanda suka talauta ma kasar mutum ɗaya a shekara a bashi miliyan 150 da hamsin da shida yanzu wannan miliyan 150 ka zo ka zuba ta aram ka raba ta biyu ka ɗauki miliyan 70 kai naka ne ka zauna saura miliyan 70 kai wa mutane aiki da su kun san aikin ba na wasa za a yi ba inda wakilci ne to amma ashe ma kenan duk mashinshinan da suke rabawa kudin albashin wata ɗaya ne na wata ɗaya ne a yi? nawa ake sai da mashin ɗin ba dubu ɗari ne da wani abu ba to in ka kashe in ka ɗauki miliyan goma sha sha hudu ko? sha uku ka ɗauke su ka sayo mashina mutum nawa za ka ba wata ɗaya albashin ya isa to akan wannan da za a shi na sai a ta ihu a kanka mutanen nan dole kun san za a gamu da su a gun Allah wallahi malam za a gamu da su a wajen Allah dan wakilcin da suke ba wakilci ne na fi sabilillahi ba wannan tace gaskiyar magana to haba shi yasa mana duk wani wanda ya makare bar gwamna sai ya ce can zai ashe akwai abin da ake a ciki shi yasa mana kowa zai kaga shi nan gaba kaɗan majalisa za ta zama wata wani tsibirin tara tsofaffin gwamnoni kenan nan gaba kaɗan tana nema ta dawo haka wani tsibiri ne na tara tsofaffin gwamnoni nan gaba in kun yi wasa abin da zai dawo kenan a najeriya to ashe idan mun ce muku ai siyasar keke da keke kunki in mun yi magana ku ta zage mu ku ce malaman addini ne ba abin da ya hada su da siyasa kasan abin da ake faɗa kenan mai hada shi da wannan to irin waɗannan duwan da ya tsaya za ku zaɓe shi ya kamata ku kira shi a yi siyasar ƙeƙe da ƙeƙe a yi ta tsini da tsini a saka lauyoyi a saka hukumar zaɓe a zauna da shi a yi rubutu a yankin idan ba ka yi abin da muka ce kai ba za mu tsige ka ba kwa yi sai dai kawai yar miliyan sha hudun da ta ɗoro a kan salararsa na wata ɗaya sai yanzu yanzu in kace za ka sai indomin na miliyan hudu katon nawa za ka tara mota guda za ka tara shi ne sai a zo a ɗauka a facebook a ta turawa saboda kai ba ƙauye ne ba ka san me kake ai mutanenmu duk ƙauyawa ne yawanci ba a san me ake ba wannan albashinsa na wata daya da ya cire miliyan hudu ya je ya sayo indomin ya gullo da a trailer cikin sai a dauka sai a bada shi ne za ka zo kai ta ihu ai an yi kaza an yi kaza an haɗa ka da danko indomin ba danko ba ne roba ce ai cikin kenan a baka masai ka tabo kai ta ihu to wasu ina gaya muku suna da kudin da yanzu ke nan ba za su iya kashe su ba a duniya haka za su mutu su ba su? to me amfanin su ka tara kudin da ba za ka iya abun nan ba to waɗannan sanatocin fa su ne suke zuwa su zauna in sun yi zaman wata ɗaya wata biyu suke sun tafi hutu kuma akwai kudin hutu kuma na nabe ai wannan tsarin ni da ra'ayina za a bi duk wani sanata a cire albashinsa a hana shi in an yi sitin allowance a ba su sitin allowance su tafi sitin allowance kawai za a ba su kun yi mitin a ba ku allowance ku tafi na? ai haka yi kamata a zama lokacin sardauna ba haka ake ba amma yau na kai gada mai mu lokaci yayi kai kuma kana ta tutuwa kai ake tuta a ƙasa kuma muna magana kana ce mana lokaci yayi ah! ko akwai mai gidanka ne da baka son mu yi magana ah! ba kana ta damu mu lokaci yayi kai in dan gidansu ne ka koma wajen su ka bar haba mala mala abin da na yau akwai yau aka yi rantsuwa ba ruwanmu da yau aka yi rantsuwa ai ayar ce ta zo da haka in yau suka yi rantsuwa ma mu ba ruwanmu da muna abinda muke faɗa shi ne a adalci a adalci kai sanata ka ji tsoron allah wallahi da al'ummar da suke binka suke shan rana suna cewa sai ka yi da wannan ɗimbin kuɗi da ba za ka iya fitowa ka musu wani abin kirki ba wallahi ka ji tsoron allah ranar da allah ya tsaye da kai a gabansa ga ka ga su da irin abin da ka ɓoye wanda ake maka ba za ka ji daɗi ba a gurin Allah domin ka ci amanarsu wanda fi ne gaskiyar magana ka ji tsoron Allah sanata ka kalli abin da waɗannan bayan Allah ka su bayan su ka taka da takalmi ka tsaya aka hango ka da ƙuri'ar su ka tafi yau a mazaɓarka akwai wanda baya cin abinci yau a mazaɓarka akwai yaron da bai da lafiya yanzu ga yaro nan mun kawo bai da lafiya cikinsu ya kumbura ina sanatocin suke wannan kudi da za ka je shekara hudu a shekara ɗaya kana samun miliyan 150 da wani abu ga asibitin yankinka ko abin da za a yi ct scanning babu ka gaya mun yadda ka taimaki al'ummarka ka gaya mun yadda ka taimake ta inda za mu gaya mu kanmu gaskiya wani ne taimako aka yi mata injin dialysis a nan gashi nan babu a mazaɓarka ake wannan abin kana karɓar miliyan goma sha uku a wata kuma waɗannan talakawan su ake kawa gurin mai aka yi wannan shi ne tausayi wannan shi ne shugabanci shi ne wannan za ka yi wa mutane ka ce ka kawo kirce su wani wakilci ake kawo kirci kan kare dole mu faɗi wannan saboda ita ce amana ka ji tsoron Allah ka fito da kudin ga asibitocinmu nan babu balle ka shiga ƙauyuka nan capital garin ne babu maganin babu injin da za a gwada kwayukan mutane saboda ba su lafiya kwanan nan sai da aka kai wani bauchi me ake wanda ya isa kai wa mutane duk abin da za ka yanzu idan miliyan 150 da wani abu a shekara idan kai shekara hudu nawa ne miliyan ɗari nawa ne miliyan ɗari shida yanzu ba za ka iya ware miliyan ɗari hudu ka yi matalakawan yankin ka hidima ba a asibitocinsu ka riƙe miliyan ɗari biyu a matsayin tun da ka yi ne wakili ba za ka iya wannan ba kuma in ka ce za ka kashe miliyan ɗari biyu ma shekara nawa za ka yi ba kashe su ba amma ka zauna akan miliyan ɗari shida kuma ka dawo kana sai a mutane gwangwanin indomin ka ba su sabulu ɗan kamaru ɗan kamaru fa ake raba mutane haka mata suke bi wani zaben ya zo ɗan kamaru jama'a wannan shi abin da ake yi kuma har ma za ka iya kwantawa ka yi bacci saboda ba ka da imani ba ka tausayin al'umma wannan shi matsalar wannan ba daidai ba ne saboda haka muna kira ga waɗannan mutane kuma wannan yankin gabas maso ina ne ko arewa maso gabar sanatocinsu ya kamata a wannan rantsuwar da aka yi lalle su sa wannan yankin a gaba akwai matasa ba su da aikin yi mai ake yi a kansu akwai talauci ya kunno kasuwanci ya mutu a gurin kowa ya sani ba wanda bai sani ba shiru kuke bakwasan a fara saboda kowa yana jin tsoro domin kashe mu ma za a yi wallahi mun fara ana shi ka kashe mu je lahira za mu jira ka ai kowa tsoro ne ana shi magana ita ce gaskiyar magana ka zo kana wani dodorido ba dodorido da za ka mana ka aika mu lahira kawai billahi lazi ka aika mu lahira mutu an bai wuce hakan ba wannan ya ko ba a kashe ka ba za ka mutu mene a ciki wannan yankin sanatocinsu ya kamata manya na yankin nan su kira su zauna da su wallahi su kira su zauna da su ina gaya mu manyan mu dole a kira su